Sababbin kudaden Najeriya fa suna ta faman koɗewa a yayin da SS suka shafa kwanaki suna neman Godwin Emefiele gwamnan babban bankin Najeriya domin su kama shi. A yayin da Federal High Court suka saki restraint order ɗazu ɗazu nan suka ce kada wani SS ya kuskure ya kama gwamnan babban bankin Najeriya. Waɗanda ba sani ba, bacin SSS akwai wajen mutane sama da guda hudu da suke neman Godwin Emefiele domin su yi arrestin ɗin shi. Wasu suna zargin shi da terrorism financing wato ɗaukan nauyin 'yan ta'adda wasu kuma suna zargin shi da kuma laifukan bata tattalin arzikin ƙasa. Federal High Court suka ce wannan kamashin da ake shirin a yi is unconstitutional and illegal kun ga da aka yi vindictive, unwarranted, abrasive, oppressive gashi nan illegal and unconstitutional. Wasu mutanen fa cewa suka yi akwai munafurci a zuciyar wasu 'yan Najeriya. Shekara da shekaru mutumin yana kan mulki ba a gano da cewa yana da waɗannan laifuffukan ba sai da ya dawo kawo canjin nera ɗin nan. Aka ga ya an yi an ya fasa ya ce ba zai fasa ba shine fa ake tafaman neman laifuffukansa. wasu mutanen ku sun ce eh an ji kotu ta ce babu wanda yake dama ya wanke ya kama shi to me yasa shi ba zai fito ya wanke kanshi ba akan zargin da ake yi masa na farko shin akwai kuɗaɗen da honorable bala guda jika zanar ya faɗa ya ce akwai su akwai su ko babu idan akwai su 'yan Najeriya suna damar su zo su ci kuɗin su san me za a yi da shi idan kuma babu su ka fito ka ba da rasit ka ce babu su wasu mutanen kuwa duba da cewa fentin kuɗin ma yana gogewa suna nan akan bakar su koyi na a na afa su canja wannan kuɗin wasu kuma suna ganin da cewa yan Najeriya neman matsala ne da ku wasu fatin karfin suke gurza kuɗin saboda fentin ya fita wasu ma hassan taya suke saka ko fatar ka saka wannan karfin sai ta dade wasu kuma suna ganin da cewa tun da ya riga da an yi wannan canji kawai a sakar mana kuɗi ya tafi gari a cire wani withdrawal limit wannan ra'ayinku Najeriya kasar mu ta gado shekaran jiyan nan an kama jirgin ruwa tab cike da man sata a Najeriya. Security agencies suka kona wannan jirgin a cikin ruwan aka kona shiga kaɗan daga cikin barayin. ba iyaka na aka tsaya ba sai da aka je aka ruguje wani gidan mai a garin delta saboda shi ma ya ajiye wata truck wata kato mota da sato mai ya bata waje ta zauna a gidan man a takaice dai a 2022 an kama mutane wanda ake zargi da satan man fetur 700 ba daya sannan an kama su da makamai magan makamai wajen casa'in kenan da aka kama kwace daga hannunsu bindigogi da sauran abubuwa sannan an kama wajaje illegal ko ce wajajen da ake tatan mai da su taɓa rauniyar hanya duka a yankin can an kama waje 1883 wanda duka an ruguza su kun gani a state guda goma sha biyu a yankin sannan kuma sakamakon kama barayin da ake da kuma wanda suka sato mai an ci nasarar dawo da abubuwan da suka sata mai kimanin daraja naira biliyan hamsin da uku ba ma miliyan ba fa biliyan hamsin da uku a hakan ma fa inda na karanto a wani sai sun ce ko rabin wai barayin man fetur Najeriya ba a ma fara ganowa ba 'yan najeriya da yawa cewa suke wallahi wannan satar da ake da sa hannun wani babba mai ruwa da tsaki domin shigo da wannan jirgin ƙato a fita da shi a cika shi da mai a fitar shi ba ma karamin mutum ne zai iya ba yau ba tambayar ra'ayinku kawai amin za ku ce ya Allah duk wanda yake da sa hannu a ci bayan Najeriya da sata da daƙile Najeriya ya Allah kawo